يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة tun النار bayan haka Allah cikin ikonsa a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama a yau 29 ga watan rajab daren 30 ko daren 1 ga watan wato anin sha'ban wanda ya take daidai da wato shekara ta 1438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da ranar 26 ga watan hudu shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a hadisi na 120 daga farkon littafin riyadu salihin zuwa hadisin da za mu karanta a yau wasu kuma nasu 121 wasu ma har da biyu a lissafinsu a kuma babi na sha uku muke ciki babu bayani kathrati turuqil khair babin da ke dauke da ayoyi da hadisan da ke bayani akan yawaitar hanyoyin alkhairi a cikin musulunci saboda haka hadisin mu na yau shine hadisi na 120 an kuma a wannan babin ne shine hadisi na hudu ya ce an hu har yau da an karbo daga sahabin annabi abu dhar jundabu bin junada radiyallahu hu allah yarda da shi abu zar ya ce annanasan qalu ya rasulallah hakika wasu mutane sun ce ya manzan Allah zahaba ahlud duthuri bil ujur masu kuɗi da yawa sun tafi da lada yusalluna kama nusalli suna yin sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nasum kuma suna yin azumi kamar yadda muke azumi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna kuma yin sadaka da ragowar dukiyarsu da ta karu akan bukatar su ta yau da kullum a nan ba mu da ta cewa da haka nan ba su ce mu ma muna sadaka da dukiyoyinmu ba ƙala sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce awalaisa qad ja'ala Allah lakum ma ma tasaddaquna kuma tas tasaddaquna bihi shin kuma Allah bai sa muku abin da za ku yi sadaka da shi ba awalaisa qad ja'ala Allah lakum ma tasaddaquna bihi shin ashe kuma Allah bai sama muku abinda za ku yi sadakar da shi ba in ba ku sani ba ku sani inna bi kulli tasbihatin sadaqa haƙiƙa a ta dalilin kowane tasbihi da mutum zai yi akwai ladan sadaka wa kulli takbiratin sadaka haka a kowace kabbara da mutum zai yi musulmi akwai ladan sadaka wa kulli tahmidatin sadaka kamar yadda a kowace godiya da bawa zai yi akwai ladan sadaka wa kulli tahlilatin sadaka haka ma faɗar la ilaha illallah da bawa zai yi a kowace faɗa akwai ladan sadaka wa amrun bil ma'rufi sadaka umarni da kyakkyawan aiki ma fa sadaka ce wa nahyun anil munkari sadaka haka hana mummunan aiki ma sadaka ce kowanne kai kana da ladan sadaka wa fi bud'i ahadikum sadaka haka a tsiraicin ɗayan kuma akwai ladan sadaka qalu ya rasulallah suka ce ya manzan Allah ayati Haduna shahwata shin zai yiwu a ce mutum ko ɗayanmu ya zowa a bar sha'awarsa ya biya bukatarsa ta sha'awa da iyalinsa wa ya kunu lahu fiha ajar kuma ya sami lada a wannan biyan bukatar sha'awar ƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a ra'aitu me kuke gani a ra'aitu me za ku ce lawaba a hafi haram inda a ce mutumin nan ya sanya tsiraicinsa a cikin tsiraicin da yake haramun gare shi a kana alaihi wizir zai zama yana da laifi amsa yi zai zama yana da laifi sai manzo ce fa kadhalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajra to haka ma idan mutum ya sanya tsiraicinsa a tsiraicin da yake halal gare shi ya sadu da matarsa nan ma yana da lada rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi imam an ya yace ad da bi-tha'il abinda ake cewa wa duthur da sa'u mai dugo uku al-amwal shine dukiyoyi wahiduha ƙwayar ɗayar ad-duthur dathrun dukiya an ce dukiyoyi masu yawa za mu koma mu da bayani kamar da muka saba sahabin hadisi a yau kusan hadisan da muka jero kimanin guda hudu duk shine shine sahabin manzo jundab bin junada ibn sufyan sahabi jundub ko jundab dan junada dan sufyan sunan mahaifinsa junada sunan kakansa sufyan ana masa alkunya da abu dhar baban dhar ƙabilarsa ɗan ƙabilar gifar ne matsayinsa ina ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga addinin musulunci a farko-farkonsa ina daga cikin 'yan gaba-gaba wajen karɓa addinin musulunci a lokacin da karɓarsa take da wahala saboda haka su suka yi tallansa har waɗanda suka biyo baya suka samu akan haka suna daga cikin da suke da lada mayawaici na su ne suka gabaci duk wanda ibai wa manzo gudunmawa a kan ciyar da addinin allah gaba da karɓarsa da taimaka masa a kansa wannan bawan allah abu dhar ta ɓangaren halittar da allah ya masa wankan tarwaɗa ne allah ya masa tsawon gangar jiki irin dogayen mutanen nan gashi na da yawan gemu wanda yake nuna mana yadda sahabbai suka ɗauki ibadar aje gemu da girma yadda manzansu yake da gemu haka su ma suka tsayu da tsaye da gemu abu dhar ina daga cikin wato jagorori waɗanda ake lissafa su kamar kai a gangan jiki ta wajen faɗar gaskiya in dai magana ta gaskiya ce to a tsaye ke a kanta yana da gudun duniya ba ta gabansa gashi allah ya masa ilimi da kuma aiki da ilimi abu ba baya zargin duk wani wanda zai zarge shi wajen fayyace gaskiya allah ka sa zama haka ya rasu a inda ake cewa rabadha a lokacin halifancin sayyidina uthman halifan manzo na uku allah ya da su gaba ɗaya wannan rasuwa tasa ta kasance a shekara ta 32 da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dace da zamantowar hafizan alkur'ani malami gangaren a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da bayan lokacin manzo sahabin annabi abdullahi bin mas'ud shi ya masa sallar gawa allah ya ji kansa da rahama wannan sahabi abu dhar allah ya da shi yake cewa annanasan nasan qalu ya rasulallah ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم yake cewa haƙiƙa wasu mutane sun ce ya manzan Allah waɗanne mutane ne su ne taron talakawa daga cikin sahabban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mana talakawa daga cikin al'ummar sahabbai sun je sun samu manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi don kai masa kukansu suka ambata wa manzo cewa zahaba ahlud duthuri bil ujur masu dukiya masu yawan kuɗi su ne ahalud duthur sun fa tafi da lada sun kwakwashe lada sai suke cewa suna sallah kamar yadda muke sallah sallolinmu na farilla duk da su muke za su halarci masallaci kamar yadda muke halartar masallaci mai rige-rigen samun sahun gaba da wanda yake biye da shi haka muke da su a yi sallar farilla sun yi mun a nan muna jin cewar mun yi daidai sun yi sallah mun yi sallah sun bi jam'i mun bi jam'i sallar nan ta farilla ce ko ta nafila in an idar da sallar farillan nan mukan tashi mai nafila suna tashi su masu a kafin farillan nan ce muka yi nafila su ma suna yi muna ganin su sanda muke suna ganin mu sanda muke wannan ba matsala da mu da su don muna tafiya bai ɗaya ba su fi mu ba a nan ba mu fi su ba suke cewa waye ya muna kama na sum kuma suna yin azumi kamar yadda muke azumi idan ramadan ya kama tare da su muke a matsayin azumin tilas dole da allah ya tilasta wa bayansa duk shekara a watan ramadan to a sauran azumin makama na neman lada azumin litinin azumin alhamis ko kwanaki uku cikin kwanakin hasken wata sha uku sha hudu sha biyar ko kuma azumin da ba wannan ba daga cikin azumin na filfili na arafa ne a na ashura ne ko tasu'a ko makamantansu mukan ga suna yi kamar yadda muke ta nan dai kuna muna nan kunnan doki suna yi muna yi ba mu fi su ba ba su fi mu ba in sun samu mun samu in mun samu su ma dai sun samu suka ce to duk ba anan matsalar take ba inda suka yi mana shan sun tafi da lada suna yin abin da ba ma iya yi shine sai suka ce waye tasaddaquna bi a amwalihim kuma suna yin sadaka da ragowar abin da ya ragu na dukiyoyinsu ƙari akan bukatunsu na yau da kullum shine fudul alfadil abin da ya ragu bayan ka gama amfani da abin da kake amfani da shi mana arzikin da Allah ya musu dukiyar da suka mallaka bayan bukatunsu na yau da kullum da suke suna samun rara da ragowa ƙari akan bukatunsu na yau da kullum to suna ɗaukan wannan rara da abin da ya ɗoru a kan bukatunsu na kullum suna yin sadaka da shi suna ba mabukata mu shaida ne tunda mu mabukatan nan ne ana ba mu muna karɓa ko tunda su dai mabukatan ne kuma sun san ana yi ɗin har suna gani ko kuma a zo za a tafi yaƙi ana bukata sai an sai kaza sai an yi kaza sai an yi kaza nan da nan su dare kuɗin da za a yi to suna wannan amma mu a nan sun mana shar sun kere mu domin ba ma samun mu abin da za mu sadaka da shi a matsayin wani abu da ya ɗoro a kan buƙatar mu da kullum daga abin da muke samu na dukiya tunda mu ma ba samun ne ba mai ba wani abu yana shigo mana amma bai fi ƙarfin mu biya buƙatun mu yau da kullum ba ba ma samun rara ko ƙari akan buƙatun mu yau da kullum da za mu ɗauka mai sadaka da shi to anan sun bambanta da mu sun fifice mu suna da ƙari sama da abubuwan da muka daidaita da su na yin sallah da azumi da sauran ibadu na yau da kullum to su suna ibadar sadaka da dukiyarsu amma mu ba mu da abin da za mu yi sadaka na dukiya da shi to sai suka kai kukansu inda za su samu share hawa suka kai fatawarsu gurin wanda ya san amsar da zai ba su qala sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi ashe shin kuma Allah bai sama muku abin da za ku yi sadakan nan da shi ba in ba ku da kuɗin bayarwa ai bai hana ku harshen da za ku motsa ku yi abin da za ku samu ladan da wanda ya ɗauki kuɗi ya bayar ba ko ya sadaka da dukiyarsa ba ga abin da za ku dimanci ga abin da za ku tunkara sai kuma ku tara irin abin da za su tara na lada kuma ku yi sadaka daga abin da Allah ya hore muku yin sadaka da shi sai ce inna bi kulli tasbihatin sadaka. haƙiƙa a ta dalilin kowane tasbihi da za ka kace subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah akwai lada da sakayya da ta daidai da wanda ya ɗauki dukiya ya bayar sadaka in shi ya yi sadakar kuɗi kai kayi ta ambatan Allah wala zikirullahi akbar ambatan Allah kuma ya fi komai to in kuna ambatan Allah da tsarkake shi kuna cewa subhanallah zai tara muku ladan da ya kai ko ma ya fi na waɗanda suke yin sadaka da dukiyoyinsu wa kulli takbiratin sadaka haka ma a kowace kabbara da mutum zai yi ce allahu akbar ko a sallah ko a wajen sallah zai samu ladan wanda i sadaka wa kulli tahmidatin sadakatan haka kuma a duk faɗar alhamdulillah yabo da gode wa Allah subhanahu ta'ala za a sami ladan sadaka wa kulli tahlilatin haka duk faɗar la ilaha illallah bawa zai dace da sadaqatan samun ladan sadaka in ba ku da kuɗin da za ku miƙa ku samu ladan sadaka Allah ya hore muku harasan da za ku ambaci Allah da su ku samu lada irin ladan wanda ya sadaka da dukiya wa amrun bil ma'rufi sadaqa haka umarni ma da kyakkyawan aiki shi ma ina sa a samu ladan yin sadaka wa nahyun anil munkari sadaqa kamar yadda hana mummunan aiki ma da daƙile shi shi ma ina sa a samu sakayya da ladan sadaka saboda haka ko ku hana wani abu mummuna ko ku sa yi wani abu kyakkyawa ko ku ku aikata kyakkyawan da kanku ta salon ambatan Allah za ku kai ga samun sakayya da lada irin shigen ladan waɗanda suke sadaka da dukiyarsu in su sun yi da dukiyarsu ku kuma ku yi da harshen to anan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba su madadi na abin da za su samu lada kamar yadda masu sadaka da dukiyarsu suke samun lada ta hanyar ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kuma dama umarni da kyakkyawa da hana mummuna shine abin da Allah ya sa wannan al'umma ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ta fifici sauran al'ummu alkhairi Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله kun kasance mafificiyar al'umma sama da kowace al'umma da aka yi a ban ƙasa saboda zamantowa ku kuna umarni da kyakkyawa kuma kuna hana aikata mummuna ga imani da Allah da kuka uwa uba jigo ke saboda haka sai manzo ya dora su akan wannan salo to kuma ko da suka faɗi wannan abu ba wai taro aka yi daga iya manzo sai su ba wani abu ne da za a ce su da suka gangami lafiya kuwa suka tafi gurin manzo wani alkhairi ya gaya musu ba mu sani ba me suka jiyo ba mu sani ba to masu kuɗin nan sun samu labari sun ji magana ce ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zantukan da allah ya fi so in ka dage da yin su zaka samu ladan wanda ya sadaka da dukiya kuma ka wuce shi in ka fi shi yawan yi kuma kai dama ambatan Allah ne ambatan Allah kuma ya fi duk abin za a yi na kusantar Allah to suka ce a ah, to su ma suka daga harshen suka ambaci Allah sai mu gagara ko kamar sun tono musu wani aikin samun ladan ƙari akan wanda suke in kuma suna yi sun ce da su to kakku sake za mu iya fin kutana nan to saboda haka sai manzo ya ce musu da gade abin yi in kuka dage da wannan za ku samu ladan sadaka kamar masu sadaka da dukiya to a wannan gaba malamai suke cewa akwai koyarwa daga manzo sallallahu alaihi wasallam da shiryarwa ga talakawa daga cikin sahabbansa cewar akwai sadakar da ake yi wacce ba ta dukiya ba da take amfanar wanda ya tsayu da yin ta kamar yadda sadaka da dukiya take amfanar masu dukiyar da suke sadaka da dukiyarsu kuma tana tara wa bawan da ake yin talada kamar yadda masu daƙa da dukiya suke tara wa kansu lada saboda haka idan ka tsayu da ambatan Allah da harshenka za ka tara abin da ko masu dukiya bai zama lalle su tara shi sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa har kullum ana so jagora shugaba izama mai ɗora al'ummarsa a kan nagartattun al'amura har kullum ana so shugaba izama mai kwaɗaitar da jama'arsa ga yin ayyukan alkhairi kamar yadda manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya ɗora su akan wannan tsari kaga bai ce da su to kun ga abin da za a yi ina ga kuma ya kamata ku dan bude wajen wani gurin sayar da fiye wata ku dan samar da wato anin wani wajen sayar da kushin chairs ko da abubuwa da su ma za su zo muku da kuɗi kamar yadda suka zo da waɗancan kuɗi a bai zama lallai don kana irin sana'ar da nake ka samu irin kuɗin da nake samu bai zama don muna sana'a iri ɗaya yadda za a sayi abin da nake sayarwa haka za a sayi naka ba sai ba su shortcut shi wannan hanya ce mai tsaho kuma bai zama lallai ka bi ta ma ka cimma abin da kake nema to ga wata mai sauki Allah ya hore muku yadda za ku yi ta kawai ku ce subhanallah ku ce alhamdulillah ku ce la ilaha illallah ku ce allahu akbar za ku samu abin da suke samu in kuka fi su bayi za ku iya fin su kuma dama ambatan Allah babu wani abu za ka yi da ya daidai da shi sai dai ƙasa da shi in ku kai irinsa ne to sai ka iya daidai da wanda ya yi shi in kuma ya fi ka yi ɗara ka to wannan da yana sanar da mu cewar har kullum ana so jagora ya zama mai dora waɗanda yake shugabanta akan ayyukan alkhairi ya damu da dora su akan neman su da kusantar ubangiji su subhanahu wata'ala sai allah ya hore masa zukatansu su ji suna son sa suna son abin da yake so saɓanin waɗanda suke shugabantar al'umma waɗanda ake shugabantar su fahimci cewar damuwar waɗannan mutanen me za su samu kawai a rayuwar duniya ko meye namu zai shigo hannunsu su bi ta kai a su sun fahimci damuwarka irin damuwarsu me za su ka faɗa musu su ci gaba su haɓaka samu kusanci zuwa ga ubangiji to wannan abin da ka tsayu da shi wajen ɗora su da sada su zuwa ga ubangiji sai ubangiji ya hore maka su sai su duniya ba wanda suke so kamar ka mai taɓa ka ya kwana lafiya sai dai in fa ba a shirye suke da su ja da shi su fuskance shi kafin ma kai ka ce za ka rama ko ka ɗau mataki to haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya rayu da sahabbansa sannan wannan hadisi ina sanar da mu cewa sadakar da wato ainihin bawa yake iya yi ta salon ambatan Allah subhanahu wa ta'ala amfaninta iri biyu ne akwai sadakar da za ka yi ta ambatan allah ta takaita iya kai da kai kai za ka mori abu akwai kuma wacce za ka yi ta shafe ka ka karu kuma ta shafi waninka ya karu da kai Don manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya tashi faɗa musu bayan ya ce faɗar subhanallah sadaka ce Allahu akbar sadaka ce alhamdulillah sadaka ce la ilaha illallah sadaka ce wa yake cin moriyar wannan sadakar wanda ya yi ta in ka ce subhanallah kai za a ba ladan ba wani za a ba ko alhamdulillah kai za a ba ba wani za a ba allahu akbar la ilaha illallah kai za a ba ba wani za a ba sai kuma manzo ya ce to akwai wanda yake Dori akan haka bai tsaya iya kai ka mora kawai za ka mora wani ma ya mora sai ce umarni da kyakkyawa ma sadaka ce yayin da kai umarni da kyakkyawan aiki ka karu da ladan ka yi umarni da kyakkyawa za a baka ladan umarnin da kai yayin da wanda kasa ya yi aikin kirki ya zai karu da lada kai ka samu shi ya samu ko saboda haka to akwai hanya da za ka baka ƙaru wani ma ya karu da kai a ambatan allah da tsura shi akan hanyar kirki haka ka hana shi mummunan aiki za ka samu ladan ka daƙile barna ka kawar da ita sannan kuma wanda ya bar wannan abin mara kyau da kasashe ya bari ka ceto rayuwarsa ka taimaka masa ya ƙaru da kai sai manzo ya ga musu ga hanyoyin sadaka wanda za ku mura ku kumoninku ku ya mora kamar yadda masu dukiya sukan iya ɗaukan dukiyarsu su ci ta hanyar da ta dace su samu lada sun ba hanyar da Allah ya ce abi kuma sukan ɗauka su ba wani su samu ladan sun ɗauka sun ba shi ma su samu ladan sa ya mori da abin da aka ba shi to kuma kuna da wannan damar ta bin wannan salo wannan sai ke nuna cewar jagora har kullum yadda ake so zama ya amfani kansu da aikin kirki ya amfani su da aikin kirki waɗanda yake shugabanta ma akan haka ake so ya gina su saboda haka wannan hadisin saƙo ne zuwa ga jagorori kai tsaye na abin da ya kamace su sai da waɗanda suke shugabanta kada kullum damuwar kaya za ka yi mutane hanya kada kullum damuwar kaya za ka kai katanga kada kullum damuwar kaya za ka kai gada a'a dora su akan abin da ya fi gada nan gadan nan anan za su hau anan za su tafi su batta amma faɗa musu abin za su tara alada wanda zai wanzu i ɗore i tabbata ba yankewa shine abin za su tara a lahira to ka sa wannan a gaba sai Allah ya datar da kai su kaunace ka saboda ka ɗora su zuwa gaban Allah kuma duniyar ma sai Allah ya buɗa muku sai ta rika samuwa fiye da yadda kuke ko ba giran sai ku sai Allah ya tutuɗa da arzikinsa ko ba haraji sai ku sai Allah ya tutu da hanyar samu saboda me kun tsayu da abin da yake so shi ma sai muku abin da kuke so to idan shugabanni suka tafi wannan salo haka su ma talakawan da suka ji wannan ko da shugabanni yanzu ba su dora su akai ba in suka tsayu da haka in Allah yana yi da su sai ya sa waɗanda suke shugabanta su zakatan su zama sun tausasa sun biye musu wajen kyautata musu da kuma wato ainihin su a ciki saboda haka tsari na ubangiji yake in ka bi shi sai ya tankwasa maka bawansa ba yadda ya iya haka zai bi ka kamar da ya tabbata a hadisi cewa idan Allah su subhanahu wata'ala ya so bawa sakamakon yana yin abin da yake so sai ya kira mala'ika jibril ce bawa na wani ina son sa kai ma ina umarta ka da ka kaunace shi sannan sai ce da shi shelantawa mala'ikuna cewar ni da kai muna son wannan bawan na su ma su so shi sannan kuma sai Allah ya sa ma karbuwa a ban kasa na kasa ma bayin Allah da suke tare da kai yau da kullum ake tare da su mutane sai su kaunace ka kai ba su ba har aljanu ma sai Allah ya sa maka kauna su sa musu to da su ma bayi ne irin wannan ya faru da magabatan irin sai imamu Ahmad ne da wani itura ce kaje ka ce je Ahmad ya bashi ya sannai a a faɗa masa imam ahmad ya ce ka san dai shi kenan a ga mutum ya tashi kalau saboda ya ba allah allah ya yarda da shi to haka in aka tsaye da irin wannan sallar sai kaga cikin yardar allah komai suna kyau manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba cewa wa fi bud'i ahadikum sadaqa kai hatta a tsiraicin ɗayan kuma akwai ladan sadaka kamar yaya abin nufi kai hatta ɗayan kuma ya amfani da tsiraicinsa ibiya buƙatarsa ta sha'awarsa tare da matarsa da ta halatta ya biya buƙatar sha'awa da ita inda ya yi da kyakkyawar niyyar tsare kansa da kame kansa daga saba wa Allah ta hanyar ya zina da taimaka wa iyalinsa ya tsare ta ta sami biyan buƙatar sha'awarta ba sai ta saba wa Allah ba don su samu 'ya'yan da za su ba Allah su yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kyan niyyarsa na wannan da aikinsa da ya biyar da Allah ya ce za a ba shi ladan wanda ya sadaka ga ribar duniya ga ta lahira ga ribar kafa ga kuma uwa uba lada za ka je ka tara a gurin Allah to sai manzo ya ce in kuka yi haka shi ma za a ba ku ladan sadaka qalu ya rasulullah sai sahabban nan suka ce ya manzan Allah ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr shin yanzu zai yi a ce idan mu izo wa abai bukatarsa iyalinsa ibiya bukatarsa ta sha'awa da matarsa ta aure kuma a ɗaulada a bashi shi ya samu biyan bukata bai je ya yi zina ba ita ma ta samu biyan bukata ba ta tafi ta yi zina ba kuma su samu 'ya'ya ma da za su taimaka wa rayuwarsu zuwa gaba da su su dora su akan bin Allah a samu lada to tun ma ba a kai ga samun 'ya'yan da aka musu tarbiyya aka samu ladan yi musu tarbiyya ba a iya biyan bukatar sha'awar ma akwai lada dama bayan mutum halal ɗinsa yi eh, wani abu ne da aka halatta masa ji daɗi kuma sannan za a bashi lada a nan ma sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa ta wani irin salo ƙala sai manzo ya ce ra'aitu me kuke gani a ra'aitu me ta ce wa ku me za ku ce ba a hafi haram da a ce mutum ya ɗauki tsirecin nan nasa ya sa a inda ya haramta ya je ya yi zina da wata matar da bata halatta ya sadu da ita ba ije ya sadu da ita hakan da ya yi a kana alaihi wizir akwai laifi a kansa akwai zunubi da zai ɗauko wa kansa in yi haka amsa a fili take e zai samu zunubi domin allah ya ce wala taqrabu zina kaku ku kusanci zina shi ko ya kusance ta wanda ku ya saba wa allah zai haɗu da fushinsa e akwai laifi akwai matsala a wannan sai manzo zai ce to fa kadhalika to haka al'amarin yake ma iza wada'aha fil halal idan ya je ya sanya tsiraicinsa a halaliyarsa isa da matarsa kana lahu ajrun ina da ladan wannan saduwar ta saboda haka bin tsarin da Allah ya shimfiɗa ka bi wato dokarsa ka yi aiki da shiryarwarsa da ta manzansa sallallahu alaihi wasallama riba ce ta duniya da lahira a duniyance ka biya bukatar ka ta sha'awa a lahirance an aje maka lada rawahu muslim imam muslim ya rawaici wannan hadisi sai malamai suke cewa a wannan gaba ta wannan hadisi akwai dalili da yake tabbatar mana da hujjar yin kiyasi kamanta wani hukunci da wani don a samu amsarsa don a samu bayaninsa da hukuncinsa manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ce da su akwai lada ga wanda ya amfani da tsiraicin sai ya da matar da ta halatta gare shi sai suke mamaki a isamu biyan bukatar sha'awarsa kuma a lada a bashi sai shi to barin muku wani kiyasi barin kamanta muku wani abu da amsarsa mai sauƙi ce a gurin ku sananniya ce za ta ba ku dama ku gano wannan amsar shine sai ce da su me kuke gani da a ce ya ɗauki tsirecin nan nasa ya je ya sadu da matar da bata halatta da saduwa a gare shi ba ije ya yi zina zai samo laifin yin zinar amsa kwarai ko zai samu to kusan da zai samo laifi in ya saba wa Allah da amfani da su ta hanyar da ba nan aka ce amfani da shi ba to in yi amfani da shi ta hanyar da aka ce ina da lada an fahimta to malamai suna cewa irin wannan kiyasin kiyasul aksi kiyasin kishiyar abin da kake magana su suna maganar lada sai aka ce akwai zunubi in ba abu wannan hanyar da aka ba E akwai to wannan da aka bin ta daidai ita kuma lada ne a ciki an fahimta ko to malamai suka ce wannan hadisi hujja ne na cewar kiyasi na daga cikin dalilai karɓaɓɓu a shari'a da ake yin su a samar da hukunci karɓaɓɓe to da ka yi musu kiyasin inda za a samu zunubi sai ce to waccan hanyar ta saba wa Allah ce a nan ake samu zunubi wannan kuma ta yi masa biyayya ce ita kuma lada za a samu wannan hadisi ina koyar da mu hukunce-hukunce ina amfanan mu da ilimin muka kamar haka ina sanar da mu kwadaitarwar addinin musulunci a kan ambatan Allah ta salon yin tasbihi da takbiri da tahmidi da tahalili hakan ina sa bawa isa ladan sadaka hadisin yana koyar da mu cewa ana kwadaitar da mu da murka umarni da kyakkyawan aiki mu kuma rika hana mummunan aiki wanda yake umarni da kyakkyawa yake hana mummuna yana wa kansa da kansa sadaka kuma yana sadaka ga waninsa ya samu ladan ya yi umarni da kyakkyawa ya hana mummuna kuma waninsa da ya aiki da kyakkyawan nan ya bar mummunan nan ya sami sakayya da lada amfani bibiyu shi da ɗan'uwansa. musulmi wannan yake sanar da mutuwar abin abinda ake so da musulmi game dan uwansa musulmi ya zama mai amfana da ƙararsa ba mai cutar da shi ba da wato ainihin raunata shi ba a ka zama dan uwa ne gare shi ya zama dan uwa gare ka ka kare shi ya kare ka shine yan uwantaka sannan wannan hadisi ne mana bayanin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke da rige-rige wajen aikin alkhairi sun zo suna fada suna sallah kamar yadda muke suna azumi kamar yadda muke amma fa suna sadakar da ba mu da kuɗin yinta kenan so suke a faɗa musu yadda za a su cin musu kas su wuce su to duk al'ummar ta zama ta ya za a yi a sami rige-rige a aikin alkhairi a cikinta to za su zauna lafiya albarka za ta baibaye su da Allah yana yi da wanda yake yi da shi yana shiga cikin al'amarin wanda ya damu da shi kaga wannan yake nuna mana cewa sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama kullun damuwarsu ya za a yi lahirar su ta fifici duniyarsu inda muka bambanta ke mu kuma sai muka zama a kishiyar haka ya za a yi a duniyance ka ɗara wani ka fi shi ka sai da gida a baka kuɗin gidan kuma ka shiga cikin 'yan la'ada haba dukan ayyayawa ka bar wasu ci da la'adan ba kai kuma ka ji da wanda ka karɓa ko a je a samu kuɗi manya da ku 'yan ƙananan ma kuma ka zo ka shiga layi to su ba haka suke ba sabu su damuwarsu ya za a samu kuɗin da za su yi sadaka kamar yadda masu kuɗinta suke sadaka ba damuwarsu su ya ba a basu ba ko ya abin ake basu ba a tulowa da yawa a su ma za a yi su sadaka su samu ladan da masu yin sadaka suke sa to kaga wannan yana cire kyashi da hasada an fahimta ko to haka ake so musulmi ya kasance yadda Allah ya ba su suka yi Allah ya ba mu mu wace hanya za mu bi bikin musu don kasu wuce mu a wajen neman yardar Allah da samun kusanci zuwa gare shi wannan hadisi ina sanar da mu cewa ana iya koma wa malami akan wani abu da ya faɗa don samun tabbacin abin haka yake tunda ya ce wa fi a hadikun sadaqa sai suka sake dawowa da magana a ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu ajr ko ya faɗa su fahimci haka a karan farko sun gane amma me yadda muka fahimta haka abin yake ɗayanmu zai iya biyan buƙatar sha'awa da iyalinsa bayan ribar da ya samu a duniyance kuma a bashi wata riba da tafi wannan a lahirance sai annabi ya ce i eh, haka abin yake saboda ai ya bi hanyar da Allah ya ce abi shi kuma wanda ya bi abin da ya sa shi ina masa kayya ina yaba masa kan abin da zai ba shi lada to kina ashe duk wanda ya tsayu da bin Allah zai samu lahira kuma ba zai rasa duniya ba ko amma yayin da kace zaka bi ta hanyar saba masa don cimma wata bukata ka ta duniya sai ka zo duniyar ba ta samu ba ko taimuni muni kuma lahira ma ta ɓaci shi sa in mutum ya tsayu da bin hanyar da take halal zai ci zai sha zai sutura zai ɗan buƙatunsa na yau da kullum da ita ya samu wadatar zuci akan haka to ina nan Allah zai samu ta albarkar da za ta haɓakar da bai da bukatar ya tafi ya yi hanyar haramtacce to amma sai ga ya kasa haƙuri da wannan ta halal ɗin mai shigo da abu da kaɗan da kaɗan take haɓaka da kaɗan da kaɗan Allah yake girmama ta sai ga ya kwammace a samu taka haye amma sai an saba wa Allah zatansa ai in ya samu ya tuba to in ka tuba za a karba kuma kana tunanin in ka samu wannan ɗagawar da dukiya take sawa ba za ta hana ka ki tuban ba ma kuwa ai baka san yadda zaka sauya ba idan ka samu kuɗin yanzu dai kana jin kanka a yadda baka samu ba kake jin zaka iya to in ka samu kana jin zaka iya an fahimta saboda galibi wanda ya tafi hanyar da ba halattacciya ba ya gaga abubuwa baja-baja to tunanin da yake ya za a yi kuma kuɗin su fi haka sai ga sake nutsa a ciki mai kawai da baya ko ya bari ko ya fasa sai ga kuma ya kara haɓaka wani ɓangaren to saboda haka abin da ake so da bawa ya tsayo da hanya halattacciya zai samu duniyar kuma lahiran ba za ta samu kuma ba zai asarar biyu ba duka zai samu da yardar Allah Allah ya samu dace sannan wannan hadisi yana sanar da mu cewar fiyayyen amfanin da mai dukiya ta gari ike samu a matsayinsa na bawa nagari da dukiya nagartacciya ta shigo hannunsa mafificin amfanin da zai ci da dukiyarsa in lahira da ita domin masu kuɗin nan na sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama ana faɗa mana dukiyarsu suna tafi da ita wajen yin sadaka ko sadaka za a tafi yaƙi ko sadakar mabukata da ake da su a gari ko sadakar kaza ko sadakar kaza a nan suka fi tafi da dukiyarsu har wasu suke ga za su wuce su a lahira da wannan to su da suka fahimci ribar dukiya a hannun mutumin kwarai da aka same ta ta kwarai dukiyar a nemi lahira da ita duniya za ta haɓaka kuma ba za a rasa lahira ba wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika, wala tabgil fasada fil ardh to haka ake so mutum ya tafi da dukiyarsa in ta samu ta hanya kyakkyawa a fiyar da ita a tafiyar da ita kuma ta hanya mai kyau a ah, tun da ma ike yake cewa kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau ko ai gawa a yake mana ai karatu ne eh, shi ne dai baka da su to wannan sai yake sanar da mu cewar Allah ya ji kan sahabbai masu kuɗinsu da talakawansu yadda suke da hankoran cimma alkhairi suna da ƙaramin ƙarfi ko suna da ƙarfi allah sarki mutanen yanzu abin takaicin masu kuɗin yanzu sun zama ba bambanci da su da talakawa da kuɗi amma ba na neman lahira ba na a ƙara su su haɓaka ne duniya ta ƙara faɗi shine matsalar da muka samu kanmu a ciki ya ajiya a eco bank ina da su a union bank ina da su a unity bank ya zama babban kwastoma da ake ji da shi ko ina ina da akawun da kuma kuɗi zokar a ciki amma ka kirga daga gidansa zuwa gida sha biyar ba ma arba'in da ake faɗa ba na makota hagu da dama kudu da arewa ko gabas da yamma akwai masu tsitsitsi su kwana ba su ci ba su tashi ba su ci ba akwai bukata ta makarantar da 'ya'yan talakawan areas suke bukatar a haɓaka ta a taimaka musu a ɗauke musu nauyin wani malami da zai koyar a riƙa biya don a riƙa samun wato karatu mai inganci tunda su ba su da kuɗin za su biya wa 'ya'yansu su fito waje su yi karatu mai kwari to a gidan a samu komai ƙanƙantarsa babu wannan bai sa a cikin masallaci ba bai sa a makaranta ba bai kuma ba wa mabukatan ba su ci Allah ya ƙara yaukakawa ba Kisa ana cewa gobara gidan wani ai ka mu ne ya fita ko shi ma kuma saboda damuwa ce ko ba kasan nasa bane shi kenan shi sai ce kasan sani Allah ya kone shi tunda ba ma mu ga wuta ta ci to sai ta haifar da hasada to amma in Allah ya datar da kai ka ɗauka ka ba kai ka samu waraka daga mako da cutar rowa su kuma sun samu waraka daga hastada da kushe Allah ya sa mu dace abinda muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure Allah ya yafe mana a tashi a yi sannan lafiya banda a ah, yake cewa cewar da ake a cikin watan azumi mutum ya tashi ya sallar nafula, banda tarawihi banda tarawihi da ake a cikin jama'a mutum ya tashi ya sallar nafula, ba wannan ba kuma an ce bida'a ne to abin da ke akwai bayani ne na malamai cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a watan ramadan da wajen watan ramadan kamar da aisha take bayani bai karawa bai wucewa a raka'a goma sha ɗaya ko ka ce sha uku in an hada da biyun da ya saba yi masu sauki duk bayan sallar isha to shine sai wasu malaman suke cewa tunda ta faɗi haka wannan yana nuna wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafifici shida irin ta annabi muhammad ita ce daidai sai suke ganin cewar ba za a yi sama da wannan adadin ba saboda haka da ka je ka yi adadi barkatai ka tsaya iya wannan adadin ka kyautata in kana iya yi ka gama su awa ɗaya mai da su awa biyu ko ka mai da su awa uku a samu daɗewa kana yi da tsaiwa da karatu mai yawa sai zamanto ka dace da adadin da i kuma ka dace da samun lada na wato ainihin daɗewar da kai kana yi Kama da shi ma ikan daɗe domin yakan yi raka'a ɗaya zuwa biyu da abin da bai kasa izu goma ba na sallah na wato ainihin ƙur'ani mu kuma za ka tarar iya rako yadda za yi ko da sha ɗaya za yi inda suke yin izu hudu to in ka je sai ka tara sahun ɗaya ne ko biyu ga sahu bakwai ran ko takwas fayau ba kuwa ko amma inda suke yin rabin izu ko izu ɗaya za ga masallacin ya cika dan kam to shine malamai suke cewa to da ka zo ka yi wannan ɗin kuma sai da daddare can ana nisa kuma ka sake cewa za ka tashi kai wasu adadi to a yi shi min a yi shi mai kyau a faɗaɗa a yawaita karatun don ya zama to ayin irin yadda manzo yake ko an kwatanta ko da za a irin nasa to kuma da da suke maganarwa wasu kuma suna da fahimta akwai hadisai duk da basu inganta ba da suka zo cewar ana iya yin raka ashirin talatin ka fahimta akwai hadisai jimgin akan wannan sai dai ba ingantattu ba akwai kuma ingantaccen da aka saba wajen fahimtarsa wanda ce salatun laili mathna mathna sallar dare biyu biyu biyu biyu biyu ce idan ka ji tsoron asuba za ta yi annabi ya ce kai wutiri da guda ɗaya ka ci kashe sai suka ce tunda ya ce biyu biyu biyu biyu ai bai faɗi adadin biyu biyu ba an fahimta ku wasu kuma sai suka ce a da bai faɗa ba a wannan hadisin matarsa ta faɗa ko a ramadan ko ba a ramadan ba baya wuce adadi kusa ba ku wadatu da wannan adadin ba ne an fahimta ko to shine abin da yake akwai na tattaunawa da maganganu tsakanin mata ka fahimta ko saboda ka takaituwa iya adadin sha ɗayan nan ko sha uku shi ya fi in ma su ɗin kana gaba za ka yi su duka lokaci ɗaya ba to kai wani adadi na raka'o'in mu ce kai misali kamar raka'a shida in za su zama sha ɗaya saura nawa biyar in za su tafi sha uku saura nawa bakwai ko to sai ka in ka ga dama sai ka miƙa su wannan biyar ɗin can ƙarshe ko kuma wannan wato ainihin bakwan can ƙarshe ba ka dai wuce adadin ba kuma in so kake a ce kayi a farkon dare kayi a ƙarshe kayi zai fi Allah ya samu dace eh. wa alaikum salam tarawih ta a eh, kama da ah, ɗari na za ka yi a nutse ai a wannan ba kusa ba ne yi eh, kwarar kuwa wannan ba daidai ba ne wannan ya saba kwarwa addini wannan ba masu da magabaci ko ɗaya a kai eh, ba daidai ba ne Eh. ya ada aka ce a hadisin hakim da yake cewa hakim bin muawiya da yake bayanin cewar babansa muawiya ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam cewar me ya haƙƙin matar ɗayanmu a kansa sai manzo ya ce ka ciyar da ita idan ka ci ka tufatar da ita idan ka tufata to cewar ka ciyar da ita idan ka ci ka tufatar da ita idan ka tufata ba yana nufin sai kun yi ikwale da ake ciya ba daidai wa daida ba haka ake nufi ba ana nufin in abincin da ka ci na naira ɗari ba ne sai ta ci na naira ɗari to cin ku idai ne ita sai ta ci langa ta cinye kai kuma rabin langa ba lallai ka cinye ko kaga za ta iya fanka anan ta iya kuma ya kasance kai ne mai cin ita kuma ɗan kaɗan ta ci ya ishe ta sai ka ce na ɗari na sai kin na ɗari an gane ko ba haka ake nufi ba a'a abin da zai gudanar mata da buƙatar ta ta abin da yake na a ci a rayu na farilla da ka samu ka iya ci ka tsaye da rayuwarka to ka tsaye da wannan haƙƙi ne a ka game da ita kuma wani abin za ka tarma wanda kake sha'awar kacin ita ko ba ta cinsa ko ba ta sansa hatta a na farilla ma za ka ɗauke mata kai ka eh, ga musu za ka iya ka sha koko da ƙusa, ita kuma ta sha koko sannan za ta amaya maka da shi ɗabi'a jikin ba ta karɓa to sai ka kwatanta za a iya shayi gwargwadon da ka ce wa ƙosanka da kokonka a yi shayi gwargwadon za ta samu bayan buƙatar ta da wannan shayi inda damar da naka ɗan ɗara nata ba laifi a naka ne ɗara nata ba laifi ba matsala a wani ko ba magana cewar ka fita ka ga mai wasa ta burge kasha sai ka nemo jakalle da kayo kayan ga wasa ka iya zuwa da ita ce ita wallahi ba ta ce ko amma inda damar da za ka zo mata da ka zo mata da ita ce wannan falin lalama amma abin da ake magana ka ci da ita idan ka ci abin da rayuwa za ta ginu da shi amma wani abu na sha'awa ita ma za iya ta ci baka ko ka ci ba ta ko kuma ka ci ita bata ci ba ko ta ci baka ci ba ko kuma ku zo ku ci tare duk wannan ba matsala ba yawa ta bayi eh haka ba wani kai da kai a ciki ta dai samu sutura sawa kada tsiraici bayyana an fahimta so da haka kayi kala biyu kai mata kala ɗaya ko kai mata kala biyu wannan karin kai kayi kala ɗaya ko kuma ita ga wasu nan ma ba ɗinke ba tun na laifi ana ta warowa ana ɗinka kai kuma naka iya ƴan ƙwaya biyar sun gaji ko ai ta ma za ta iya cewa mai gida ya kamata faka kaɗan so kana tun ba su fara abin nan ba ko yawwa na'am ai fir'auna nan asali wanda an halakar da shi din ne gangansa ne na yanzu cikin misirarin ne ko wanda na cewa eh <laughs> ishe batun fir'auna da Allah ya halakar ana cewa an je masar ana ganin fir'auna wanda Allah ya halakar a lokacin annabi Musa hakan ne shi din ne har yanzu ko kuwa na fir'aun ne aka samar da za a dan je gidan tarihi a samu kuɗi da shi ya abin yake an fahimta ko ita dai ayat ta ce al-yawma najika bi badanika litakuna liman khalfaka aya a yau za mu tseratar da kai da gangar jikinka waɗanda suka san ka su ka gallaza musu su gagawa ka san kai ne waɗanda ka rayu da su kace kai ne Allah mafi ɗaukaka baka san wani Allah ba sai kanka to ga ka yau su ga gawarka za mu wannan aikin na tseratar da gangar jikin taka ba za mu bata a cikin ruwan dabbobin da suke ruwan su ɗaya da ita su cinye ba ka labari a'a za mu fito da kai a ga gangan jikinka ashe da kai ne ka mutu to cewar to kuma bayan wannan za a ci gaba da barin gawar ta wanzu har masu zuwa irin wannan lokacin su ganta Aya ba ta hukunta haka an fahimta ku? ba ta hukunta haka in kuma an iya kasancewa din shi din ne aka bai keke da keke aka iya sa wa gawar abin da za ta iya wanzuwa ta kai wani lokaci ta kawo yanzu to nana buƙatar cikakken masu amana da masaniyar yadda abin izo har aka kawo ga yanzu. ba za mu iya rugujewa kai tsaye ba mu ce ba zai yi ba ba haka ba ne an fahimta ko yadda da cewa shi din na ɗari bisa ɗari kuma aya ba ta hukunta haka an fahimta ko kai dai abin da aka fi damuwa da shi ka ba Allah ka dace da abin da Allah ya sama wa waɗanda suka bi Allah tun daga lokacin annabi Musa da su da bayansu ka kauce wa saba wa Allah kar ka fada irin abin da Fir'auna ya fadawa da wanda suka gabace shi da wanda suka biyo bayansu da wanda suka zamani da shi wanda suka saba shine manufar da tafi Allah ya samu dace da kai sai mu rufe eh. eh wanda ya kabali ta kama shi ya yi kuskuren da iragi zai kabali sai kuma bai yi kabalin ba ma isa ke mantawa sai da ya sallama sannan ya ba'adi ko kuma ya zace to ai ba'adi zai yi ba'adi to malamai suka ce wanda ya kabali a gurin ba'adi ko ya ba'adi a gurin kabali sallasa ta sai da ce bai abin da ya fi ba amma sallah ta yi abin da ya dace da wanda ya ƙari yi ba'adi ba a so ka yi ƙari kuma ba'adin ma gyaran kuma ya zama a ciki sai zama da ƙarinka da ita duk sun zama a ciki ƙari bisa ƙari ke an fi so ya zama a wajen ka sallame sai ya zama gyaran idan kuma ragi kai to an fi so gyaran ya zama a ciki i gyaran daga ciki ba tare da ka sallame ba to in ka ɗauki wannan ka kai gurin wannan ka ɗauko wannan gurin wannan to ana faɗa cewar sallar ta yi amma dai ba abin da ifi kamata kai ba ya ma sallah ba ta ɓace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk